kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke shirar arewa masu gabacin najeriya major general loki erabo ya mika wata yarinya da ake kiya rakiya gali mulima ga gwamnatin jihar borno da aka kyauta zaton cewa tana ɗaya daga cikin yan matan nan da aka sace a shekarar 2014 a makarantar na garin chibok major general loki erabo ya dai mika wannan yarinya ne ga gwamnan jihar borno hunar bulkan shatima da ya bayyana masa cewa as part of our operations the troops of three divisions specifically 27 task force brigade rescued some women, females and children, and in the course of profiling them, Rekia Abubakar was singled out, having identified herself as one of the girls that were abducted from the government girls' secondary school Chibok. yace Ya ce a ci gaba da ayyukan da muke gudanarwa rundunar mu namba uku da kuma ake kira Taxport Brigade sun samu nasarar kubuto da wasu mata da kuma ƙananan yara a lokacin da kuma ake tantance su sa gano wannan yarinya mai suna Rakiya wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin 'yan matan nan da aka sace na makaranta na garin Chibok a shekarar 2014. Bayan mika wannan yarinya da take ɗauke da ɗa dan watanni shida da haihuwa da kuma ta kasance namba na 49 cikin jerin sunayen ɗaliban da aka sace a makarantar nan na garin Chibok din. Sai na tambayi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ko me zai ce game da sake kwafto da wannan yarinyar? Eh a takaice ban da iyayenta a matsayina na shugaban Borno ba wanda ya kai ne farin ciki. Muna fata kuma muna addu'a Allah ya sa a samu sauran 'yan matan a cikin kwanaki kalilan. Amma mun yi matukan farin ciki kuma muna godiya ga sojojin Najeriya bisa ga taka gani da suka yi. Malam Yakubu Kekide shine shugaban iyaye 'yan matan nan da aka sace wanda kuma ya tabbatar da cewa wannan yarinya na ɗaya daga cikin waɗannan yara da aka sace a makarantar matan nan na garin Chibok din. Ina cike da murna daga na fara ji wannan suwa har har zuwa yanzu haka ina cike da murna da gaske amma kun tabbatar cewa wannan yar ku ce yar mu ne cike ke yar kwarangulum ward ne tana tana cika e me sunanta sunanta rakiya gali mulima ba mu santa da rakiya abubakar ba rakiya gali mulima ne sunanta mari tana cikin waɗannan 'yan mata da aka tana ciki ita ma malama rabeka kana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka samu sakowa 21 a watannin baya wanda kuma suka zo suka gana da wannan 'yar uwan nata inda suka dinga murna suna runguman juna tare da sharan kwalla na ganin sake ganawa da junar ga ma abin da take cewa ke 'yar wata ce ko eh ke ma kina cikin kuma dama eh ina cikin a makarantar ku ɗaya ne nake nufi eh. lokacin da kwashe zuwa kula eh, tare eh ke kina cikin guda 21 da aka kubutar ne ke kin ga yar wanki ya kike ji a ina farin ciki ina farin ciki da kuma Allah ya kubutar da sauran lokacin da kuke can a Sambisa kuna tare da ita ne eh muna tare da ita amma mun zo mun rawo eh to ke lokacin an kai ki wani wuri ta ma kai ta wani wuri na'am to yanzu ya kika ji da kuka sake ganin juna muna farin ciki da yanda Allah ya hada mu muna farin ciki kuma Allah ya hada mu da sauran da suke rigya baya Allah ya taimaka yanzu dai gano wannan yarinya da ake kira rakiya da kuma take dauke da ɗaɗan watanni hudu da ce an sanya sunan abdullahi hakan ya tasan ma adadin yan matan 24 da yanzu haka aka samu kubuto da su cikin yan mata fiye da 200 da ake zaton yayan kungiyar boko haram din sun sace haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tafiya